Thank you. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan hawan jini wanda juna biyu ke haddasawa wato gestational hypertension a turanci. Hawan jini wanda juna biyu ke haddasawa yana aukuwa ne a lokacin da jinin mace mai juna biyu ya haura fiye da kima kuma yana faruwa ne a kashi shida cikin ɗari na mata masu juna biyu. Sai dai likitoci da masu kula da lafiyar al'umma ba su gano abin da ke haddasa shi ba, amma akwai abubuwan da ke sa mace hatsarin samun sa kamar macen da take da hawan jini kafin juna biyu ko macen da ta taɓa sa a baya a lokacin da take da juna biyu ko kuma masu fama da ciwon koda da sauransu. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi, inda ya fara da yi mana ƙarin haske game da cutar kamar haka. Gestational hypertension daga kalman gestation yana nufin ciki, hypertension kuma hawan jini. wato ana so a ce kenan hawan jini ga mai ciki amma kuma bayanin shi ba zallan nan ya tsaya ba yana nufin ga ce wanda ya kasance cewa a da ta kalau sai da ta ɗauka wannan cikin ne kafin hawan jinin ya zo ba wai wanda tana da hawan jinin ba ne da ta zo ta ɗauka cikin sai kuma hawan jinin ya ci gaba da inda ya tsaya wato mace ne wanda ta kalau wanda kafin ta yi aure ba ta da hawan jini da ta yi auren ma ba ta da hawan jini sai da ta ɗauka ciki kafin kuma ta samu wannan hawan jinin su ne ake considering us a matsayin gestational hypertensive women wato mata masu ciki wanda suke da hawan jini kenan ana iya kiran shi da pregnancy induced hypertension haka ma kuma ana iya ce masa gestational high blood pressure duka wannan sunaye ne wanda ake iya bashi wato synonyms din shi kenan yayin da aka ce mace mai ciki tana da hawan jini yawanci an fi sa rai yana aukwa ne a first trimester first trimester kuma shine watanni uku na farko na wannan cikin da ta ɗauka don kamar yadda muka sani muna da trimesters guda uku muna da first trimester trimester muna da second trimester muna da third trimester wannan tri din yana nufin uku mester kuma yana nufin watanni wato za mu iya cewa kenan watanni ukun farko shine first trimester watanni uku na tsakiya su ne second trimester sai kuma watanni uku karshe wato wata bakwai takwas da tara kenan in za a yi in za a yi bayanin dalla dalla shine ake considering shi a matsayin third trimester wato trimester na karshe kenan so an fi samun wannan matsalan hawan jinin yayin da mace take first trimester to likita shin menene menene alamomin irin wannan hawan jinin? Daga cikin manyan alamomi kuma na wannan hawan jinin ga mata masu ciki shine babu. Na faɗa zan maimaita babu. A dalilin haka ne ma bincike ya ƙara tabbatarwa littattafai da yawa suke irin wannan irin hawan jinin bihit mace tana da ciki da wanda bata da ciki duka in namiji ne ma ake considering in hawan jini a matsayin silent killer wato shine cuta ko in ce shine rashin lafiyan da zai iya buge mutum wanda bayi da wani alama wanda kana nan ne tare da mutum yanzu bayan awa biyu uku a zuwa ce maka Allah masa rasuwa me ya faru ba san me ya kashe shi ba shi dai kan an san lafiyar shi galau ɗazu kuka yi sallah da shi dazu a gama cin abinci da shi dazu ya bar kasuwa dazu ya fita a ofis amma kuma yanzu Allah ya masa rasuwa to yawanci wannan hawan jinin ne ke iya janyowa haka so ga mata ma masu ciki su ma ana considering irin wannan a matsayin silent killer amma ga wanda Allah ya suka yi sa'a suka zo da musu ya zo musu da wato ainihin alama to daga cikin manyan alamomin akwai ciwon kai musamman ciwon kan ma ya fi zuwa mu a wa mata ne ta ke iya wato occipital form of headache kenan wayansu za su iya cewa ga baki ɗaya kan nan wayansu kuma wato ainihin goshi wayansu ma za su iya cewa ta dama ne ko kuma ta hagu amma yawanci da yafi faruwa a ƙeya. wato occipital form of headache kenan secondly kuma muna da jiri wayansu matan in ya kasance jinin ya hau musamman ya kai ɗari ɗari da saba'in, da tamanin, kuma ɗari biyu na ƙasa ya kai kusan ɗari da ashirin da talatin, to yanzu kan fara jin jiri sai ta ce maka likita ina yawan jin jiri kuma ban san me yake faruwa ba na sha magungunan da ya kamata a ce ya kare ni daga sharrin irin wannan samun jini amma har yanzu jinin yana damuna to wannan babban alama ne na hawan jini musamman ma yayin da ya fara yin hawan ya yawa na uku kuma akwai gani duru duru wato sai mace mai ciki ta zo ta ce maka ba ta gani da kyau yanda ya kamata eh gashi na tana gani dai amma tana ganin abubuwan duru duru wani ya zo ya ce mata ai cikin ne ba komai da mun cewa wasu mata masu ciki suna iya samun gani haka haka ba sa gani da kyau a'a wannan alama ne na hawan jini kada a yi wasa a garzaya a je asibiti na hudu kuma wa'insu sukan zo da cewa suna ji kamar amai wasu ma su zo su ce za su yi amai amma ba shi yake nufin cewa duk mace mai yin amai ba tana mace mai ciki wanda take take amai yana nufin tana da hawan jini a'a muna da hyperemesis gravidarum wanda shi ma wani sashi ne wani shi ma darasi ne mai zaman kanshi wanda mata ne wanda ya kasance suna da ciki yanda suke yawan yin amai to idan tana yawan yin amai ba shi nufin tana da ciki ba sai dai kawai shi ma wani alama ne ɗaya daga cikin wa'innan alamun da na faɗa na wato ainihin hawan jini ga mace mai ciki sai kuma na gaba shine rashin sa nutsuwa ko kuma himma akan yin ayyuka na yau da kullum sai ga mace tana yawan samun kasala ko kuma gajiya alal misali ko kuma ba ta samun nutsuwa ko kuma tunani ko kuma ta samu fargaba ko na makamancin haka to wata rana yana iya nuna alamu hawan jini ne ya fara yin yawa ya fara wato ainihin nuna alama ya kamata a yi wani abu a kai. Shin menene yake kawo hawan jini ga mata masu juna biyu? so gaskiya dai bisa ga bincike babu wanda ya isa ya zo ya ce ga ainihin abin da yake jawo hawan jini ga mace mai ciki sai dai a zo a ce to ana tunanin in akwai ɗaya daga cikin wa'innan ko biyu ko uku ko ma duka daga cikin wa'innan to babu mamaki ba ne mace za ta iya samun hawan jini na farko dai a cikin su akwai family history family history shine yayin da ya kasance mamanta ko kuma wata 'yar uwarta musamman wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya take da hawan jini to ba mamaki bane ita ma za ta iya samun irin wannan hawan jini yayin da take da ciki na biyu kuma akwai previous history of gestational hypertension in alal misali ta taba daukan ciki shekara uku ko kuma shekara hudu da ya wuce ta ta ta samu irin wannan wato ainihin hawan jinin to ba abun mamaki bane wannan cikin da ta dauka na biyu ma za ta iya samun wannan hawan jinin na uku kuma muna daga wanda suke da rashin lafiya da basu samu kulawa mai kyau ba na chronic kidney disease wato ciwon koda kenan ko kuma wanda suke da irin congestive cardiac failure wanda suke da wato ainihin ah, ciwon zuciya kenan wanda zuciyar mace ya kumbura da sauransu su ba mu mamaki bane su yi saurin developing irin wannan gestational hypertension din ba mu mamaki bane dama already suna da hypertensive heart disease to yanzu kuma gashi sun zo sun dauka ciki to sai zai daura kai na gaba kuma multiple deliveries wato ga wanda yawanci take yawan aihuwa yawan aihuwa ba ta samun rata ko hutu tsakani sai sa yana da kyau irin wannan family planning din nan ko kuma wato ainihin alluran da ake bayarwa ko kuma magunan da ake bayarwa na tazara aihuwa wanda akalla yana da kyau a samu shekara uku ko ma sama da haka tsakanin aihuwa na farko da na biyu da na uku da na hudu sai daga ba kuma aka samu wanda suke da wato ainihin jiki mata wanda suke da jiki suke da ciki to shi ma ba abun mamaki bane za su iya samu wannan gestation hypertension din ba dan kuma ba dan hyperlipidemia wannan hyperlipidemia din nan yana nufin cholesterol ne generalis da calories wato maiko da yake a takaice yayi yawa a jikin mace to wanda maiko ya zo yayi yawa kuma ya kasance cewa tana da kiba gashi kuma ta zo ta ɗauka ciki balle a ce akwai family history ko kuma a zo a ce ta taba samun previous history na irin wannan condition din gestational hypertension din to ba abin mamaki bane za ta iya ƙara samun irin wannan hawan jinin na gaba ga wanda ya kasance akwai su family history duk abubuwan da na lissafo sai kuma suna yawan amfani da gishiri ko kuma suna sa gishiri yana yin yawa magi ne onga ne ko kuma ajino na kira sunayen wa'annan manya guda uku ba wai don a kashe musu kasuwa ba a'a ga wanda suke da family history ko kuma wanda yawanci jinin su yana hawa yayin da suke da ciki su ne kadai nake so ya kasance sun dan kiyaye cin wa'in abubuwan ba wai mutane ka baki ɗaya ba in lafiyan ka kalau in lafiyan ki kalau ko da ma a ce kina da ciki ne ki je ki ci abin ki baki da matsala amma ga wanda take da ci da wanda take da shi yana da kyau ya kasance ta guje wa'in abubuwan da na lissafo na su gishiri magi onga da ajino wayansu ma aka ce su bar ci ga baki ɗaya wasu akan ce su rage sosai. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku. Sai likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Muslim Bello Katagum. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.